الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a yau 21 ga watan Shawwal 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 13 ga watan Julai da watan June 2020 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba idan ba mu manta ba a karshen karatunmu mun kawo karshen suratul ahzab saboda haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon suratu saba suratu saba sura ce makiya tana da ayoyi guda hamsin da hudu kuma an samu da suna suratu saba saboda kisan mutanen saba da ya zo a cikinta za mu zo kan kisan da muka shiga cikin tsoron insha Allah kuma abin da take karantarwa shine da abin da galibin surorin makiya suke karantarwa na wato abin da ya shafi tabbatar da akida kada ta Allah imani da ranar karshe imani da manzannai imani da littattafai da kuma sauran abubuwa da suka shafi akida ne wannan shine galibi abin da suran take karantarwa sannan kuma ta kawo mana wasu daga cikin wato labaran annawa da suka gabata kamar da za mu gani insha Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora cikin na'am Allah ya الحمد لله الذي له ما في السماوات وما وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما يسجد إلى السماء وما يعود فيها وهو الرحيم Na'am, Allah subhanahu ta'ala yana ce mana alhamdulillah dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. Allazi lahu ma fi samawati wa ma fi ard. Wanda shi ne yake da abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin kasa. Ma'ana duk abin da yake cikin sammai na halittu da kuma abin da yake cikin kasa da sammai da kasan duka mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wataala shi ya yi halittar su shi ya mallake su shi ne kuma yake gudanar da al'amuransu yake walahul hamdu fil akhirah haka nan kuma shi ne yake da godiya a cikin lahira wato Allah abun godiya ne a nan duniya kuma abun godiya ne ko a gobe lahira wa huwa al-hakim kuma shi ne mai hikima al-khabir shi ne mai labartawa yace ya ya'lamu ma yalbi fil ard Allah subhanahu wataala ya san abin da yake shiga cikin kasa duk abubuwan da muke shigar da su cikin kasa Allah subhanahu wataala ya san da su abubuwan da muke shigar da su cikin kasa kamar su ne kamar matattu mu ko ba kamar a cikin kasa muke binne su Allah subhanahu wataala ya san iyaka waɗanda aka binne su a cikin kasa Allah subhanahu wataala ya san abin da ke shiga cikin kasa na ruwan sama misali sauran abubuwa da suke shiga da kuma shuka ma da muke duka Allah subhanahu wataala ya san da su wa ma yakhruju minha haka nan kuma ya sa abin da ke fita daga gare ta abin da ke fita daga kasa kaman kamar tsiro Allah subhanahu wataala ya san da su kaman ma'adinai da suke cikin kasa duka Allah subhanahu wataala yana sane da su wa ma yanzilu minas sama haka nan kuma ya san abin da ke sauka daga sama abubuwan da suke sauka daga sama kamar ruwan sama kamar iska kamar mala'iku da suke saukowa kasa da umarni Allah subhanahu wataala sai ka Allah subhanahu wataala yana sane da su yace wa ma ya'rudu fiha haka kuma abun da yake haurowa cikin ta Allah ya san da su mala'iku da suke komawa sama Allah ya san da su ko ba kuma ayyukan mu da suke zuwa da mala'iku suke haurowa da su Allah ya san da su ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u haka Allah yake haka nan kuma rayukan mutane don mala'ikan mutuwa mala'ikan mutane karbi rayukan mutane ai suna haurawa da shi sama duka Allah kuma yana sanar da waɗannan abubuwa duka yace wa huwa rahim Allah subhanahu wataala shine mai jin kai al-ghafur shine mai gafara na'am وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين إنه عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من إلا في كتاب ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم نعم ta lace wa qalan ladina kafar kuma waɗanda suka kafirta sun ce lata ina sa'a sun ce sa'a wato lokacin tashin kiyama ba za ta zo mana ba su ba su yi imani da cewa akwai ranar tashin kiyama ba saboda ka suna ganin ba za ta zo ba duk wani magana da ake yi na rayuwa bayan mutuwa duka karya ne kawai ba wani magana tashin kiyama an da manzansa kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Allah ce ka ce masu a'a wannan magana da kuke cewa ba haka bane wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina la ta'tiyannakum za ta zo maku wato Allah subhanahu ta'ala ya umarci manzala da ya tabbatar masu da wannan lamarin ta hanyar rantsuwa da ubangijinsa malam suna cewa wannan ayan daya daga cikin ayoyi guda uku inda Allah subhanahu ta'ala ya umarci manzo Allah da ya rantsa da ubangijinsa akan zuwan tashi kiyama ina wata magana aya ta farko ita ce ayan da ya zuwa cikin da ta zuwa cikin suratul yunus inda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa yastanbi'unaka ahaqqun hu allati qul i wa rabbi innahu lahaq suna tambayar sa shin wannan magana da gaske ne Allah ce ka ce i a e, wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina innahu la lalle gaskiya ne wannan lamari za ta zo وما أنت بموجزين نبي شينا وانا آية وقال الذين كفروا لا تأتينا ساعة التي قول بلى وربي شيء إذا تتزوى أتكي سورة التغابل زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لا لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله ثم راك الله سبحانه وتعالى so uku ومثل من mutum manzala رنسي ya rantsa da ubangiji sa ranar tashin kyama za ta zo saboda haka magana wani ya yi shakka a kansa bai taso ba ta da yace alimul gai Allah subhanahu wataala shine masanin gai me yasa Allah subhanahu wataala ya kawo wannan magana bayan bayan wannan ai dalilin da yasa su kafirai ba su yarda da cewa akwai tashin kiyama ba shine ganin suke idan an binne mutane a cikin kasa kasa za ta cinye jikinsu gabaki daya saboda haka tun daga farkon halitta a ce har zuwa karshe mutane nawa aka binne su a cikin kasa kasa ta cinye su gaba da babu wanda ya san da suke ta yaya za ce an san da suke kuma a ce za a tattara jikin su suna ga wannan ba zai yiwu ba shi yasa kamar da makaranta ba eh, wa qalu a iza dalalna fil ard idan muka bata a cikin kasa mun bata ba wanda ya gamu kuma ta yaya za a san da muke to shi yasa Allah ya ce alimul ghaib Allah fa shine masanin gaibu la ya'zubu anhu mithqalu dharra babu wani abu da ke koyuwa gare shi ko da gurgudan kwayan zarra ne ina fata mun gane fis sama wata cikin samai wala fil aka na kuma cikin kasa babu wani abu da ke koyi masa ko ni kankanta wani abu yake wala asgaru min zala ko da mafi karanci akan haka wala akbar ko kuma mafi girma ga haka illa fi kitabul afatana cikin littafi bayananne saboda haka Allah ya san duk inda komai yake ina fata mun gane saboda haka Allah ya san ya san su kuma yana da iko ya tattara su a ranar tashin kiyama tattara su da zai da kuma dawo da su da ransu me yasa zai yi haka yace liyajziyal lazina am domin ya sakawa waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki na kwarai ula'ika wadancan lahum magfira suna da gafara daga Allah subhanahu wata'ala wa rizqun karim haka nan kuma suna da arziki na karanci wato aljanna kenan saboda haka Allah subhanahu wataala zai dawo da mutane domin yayi masu hisabi ya saka wa waɗanda suka yi imani da imani so ya saka waɗanda suka kafirta da kuma da kafirci su na'am sallacin والذين سعوا في آياتنا معاذبين أولئك لهم عذاب من ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز قال الذين كفروا هل نبيكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا da بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال fi kuma waɗanda suka yi sa'ayi a cikin ayoyinmu mu'ajizina suna masu gajiyarwa su yin da suka yi game da ayoyi mu mana sun yi kokari su karyata ayoyi mu sun yi kokari su karyata annabawa mu sannan kuma sun yi kokari su hana mutane su bi hanya Allah subhanahu wa ta'ala shine mu'ajili suna wato suna kokarin su hana wasu bin Allah subhanahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala suna gajiyar da su daga bin hanya Allah subhanahu wa ta'ala allati ulaika irin wadannan lahum azab suna da azaba min rijzin alim suna da azaba daga wata azaba mai radadi sai ce wa allazina utul ilma sai kuma waɗanda aka ba su ilimi su kuma suna gani cewa allazi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq su suna gani cewa abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya su sun yi imani sun san cewa abinda aka saukar daga ubangijinka shine gaskiya wa yahdi ila siratil azizil hamid kuma yana shiryawa zuwa ga hanyar mabuwayi godadde saboda haka su waɗannan da aka bawa ilimi su ne muminai Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da ilimi saboda me saboda sun yi imani da alqur'ani ina fata mu gane kamar da Allah ya bal huwa ayatun fi sudurin ladina utul ilm ayoyi ayoyi ne a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi wato muminai kenan saboda haka su sun san cewa wannan Qur'ani wahayi ne daga Allah subhanahu wataala sannan kuma sun yi iman da cewa akwai shari'a a ciki zuwa ga hanyar mabuwayi alhamid ko dade sai Allah ce wa qala alladhina kafaru kuma wadanda suka kafirta suna cewa hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum shin kuna so mu nuna maku zuwa ga wani mutum wani namiji yunabbi'ukum wanda yake gaya maku cewa idza muziktum cewa idan aka sassage ku kullu mumazzakin kowace irin sassagewa innakum la fi khalqin jadid lallai tabbas ku za sabanta halittan ku kafirai suke wannan magana kuma galibi wannan magana suke yi suna yin shi ne a lokacin haji kun san cewa a jahiliya kafin musulunci su ma kafirai suna haji irin nasu duk da cewa ka'aba gumaka ne a ciki akwai gumaka wajen dari uku da sittin amma kuma duk da haka sauran kabilun larubawa daga kewaye suna zuwa makka su zo su zaga su yi a wannan kama. to idan za su zo shawa ta su fara jin tsoro saboda me manzo Allah yakan amfani da wannan daman ya hadu da mutane daga wasu garuruwa ya yi musu da'awa to saboda haka shawa ta su dinga tunani to idan mutanen nan suka shigo yanzu nan za su hadu da manzo Allah zai masu magana kuma kila su karbi maganarsa haka nan kuma idan suka zo ko mu kanmu kura rashawa za su iya tambaye mu su ce ina labarin wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne me za mu ce masu ina wannan gane ko sai su taru gab da lokacin hajji su su dinga shawara ce to idan mutane suka zo yanzu nan me za mu ce masu wasu sai su bada shawara su ce idan kuka zo mu ce wannan mutum mahaukaci ne kada a ji maganansa wasu su ce a bari mu ce mai sihiri ne wasu su ce bari mu ce ba shi da hankali yana fadin abubuwan da hankali ba zai iya dauka ba daga cikin abubuwan da yake fada yake fada shine ne shine cewa idan kuka mutu kasa ta gama cinye jikinku an tsatsage ku kowace irin tsatsagewa a ce za a sake dawo da halittar ku sabo kaga irin wannan abu magana ne wanda hankali ba zai dauka ba to sai su dinga ba juna irin wannan shawara cewa idan mutane suka zo bari kawai mu dinga ga musu cewa kar ku yi man da wannan musulmi ina fata mun gane to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake haikato mana irin maganganu da suke yi shine suka ce aftara ala Allah kazban ma'ana wannan magana da yake yi ba magana ba na hankali kuma da cikin biyu ne ko da ya zama to ya kirkiro karya ya jingina wa Allah subhanahu wataala an bihi jinna ko kuma yana fama da hauka shi manzo Allah kenan suke nufi da wannan magana shine aftara ala Allah kazban an bihi jinna ko da ya zama to ya kirkiro karya ne ya jingina wa Allah ya ce ai masa wahi alhali ba masa wahi ba ko kuma ya zama to yana fama da hauka ma hauka ne Allah ce balil ladina la yu'minun Allah ce a'a su dai waɗanda ba su yi imani ba bil akhirah da lahira fil azab suna cikin azaba wa dalalil ba'id haka kuma suna cikin bata mai nisa suna cikin azaba bi mana suna cikin aiki da zai kai su zuwa ga azaban Allah subhanahu wa ta'ala a ran tashin kiyama sannan kuma suna cikin bata mai nisa na'am sallaki ne أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كتبا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد Sallati afalam yarau ila ma bayna aydihim shin basu yi duba ba ba duba ba zuwa ga abin da yake gabansu wa ma khalfahum da kuma abin da yake bayansu minas sama daga sama wal ard da kuma kasa ma'ana me yasa ba za ku tsaya su kalli gabansu idan suka kalli gabansu ta sama za su gan cewa ba abun da za su gani sai sama gaba da ya kewaye su ta gabansu haka nan kuma idan suka wai ga baya za su gan cewa sama din ne ya kewaya da su haka nan kuma kasa kasa ta kewaya da su a gabansu da bayansu me wannan yake nufi mana Allah kuma tala yana suna musu cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala yayi nufin ya halakar da su babu inda za su gudu ina za su je akwai inda za ka je wanda ba shi kasar da ba je, ko kuma akwai inda za ka je ko sama za ka tashi akwai inda za ka je wanda za ka samu kanka ba ka karkashin sammai babu saboda haka idan Allah so yana so ya halakar da su to ba za su iya da wa Allah ba Ke fa Allah ce inna sha naqsi bihim al idan muka so za mu sa kasa ta shafe su za mu birkice kasa mu nutsar da su cikin kasa aw tus aw nusqitu alaihim kisafa min sama ko kuma mu saukar masu da wani yanki na sama ya fado akan su wani babbace daga sama ya fado akan su ya halakar da su Allah ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'aya akwai aya da kulli abdin da kowane bawa ni mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala bawa mai mayar da al'amuransa zuwa ga Allah saboda duk wani mai hankali ya san cewa fa idan ban yi imani da Allah ba idan Allah ya tashi kama ne babu mafaka babu inda zan je ina fata mun gane to shi yasa Allah kuma zai ce me yasa me yasa ba za su duba ba da kansu su yi wannan tunani ba to amma kuma shirya na Allah ne duk da wannan ba za في yarda su yi imani ba ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أومي معه وألنا له الحديث أن اعمل سابغات وقد ربكم واعملوا صالحا ما تعملون نعم شاء الله سبحانه وتعالى يا أبا جل عبارة عن النبي داود التي ولقد آتينا داود منا فضلا حقيقة منبا داود فللا تغبرين الله سبحانه وتعالى يا أبا النبي داود فللا دهوا daga ciki Allah ya bashi annabta Allah ya bashi manzanci Allah ya bashi mulki ya bashi hikma ya bashi ilimi ah kamar da Allah ya ce cikin sura Bakara yace menene yace eh, menene wa qatala eh, wa qatala menene Dawudu Jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha Allah ya bashi mulki ya bashi hikma ya sanar da shi daga cikin abin da ya so Allah subhanahu wata'ala ya ba shi daga cikin falalansa ya sauka masa da littafi shine littafin zabura ko ba ka wane sannan kuma Allah subhanahu wata'ala daga cikin falalansa ga Nabi Dawud Allah ya ba shi sauti mai kyau yana da zaki murya idan yana karanta zaburansa kusan kowane halitta sai ta tsaya ta saurare shi bal sauran halittu gaba da idan yana tasbihi suna bin shi suna tasbihi tare da shi saboda zaki muryarsa Sai yasa a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wata rana ya zo yana wucewa cikin dare ya saurari Abu Musa al-Ash'ari yana karatun Al-Qur'ani sai manzo Allah ya tsaya ya saurari Al-Qur'ani sa sai yace in yace laqad utiya hadha mimara min mazamir ali daud shi wannan fa an bashi zaki murya irin na wato mutanen annabi daud saboda haka annabi daud ya kwana na cikin wato falalan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa ta ne ce ya jibalu da muka ba shi wannan falalan musamman wannan zaki muryan sai muka ce ya jibalu ya ku duwatsu awwi bi ma'ahu wato tabbihi ma'ahu ku yi tasbihi tare da shi ina fatan gane idan yana tasbihi kuma ku yi tasbihi tare da shi wa tsayi haka na kuma tsuntsaye kuma ku yi tasbihi tare da shi ah, kamar da Allah ke cewa sakharna ma'a Dawud jibala yusabbihuna bil ashi wal ishraq yake wa tayra mahshura Eh, kullu lahu awwab Allah ke mun hore tare da annabi Dawud zuwa su yusabbihna suna suna suna yin tasbih tare da shi bil ashi da mareke wal ishraq da kuma lokacin fitowar rana Allah yake wa fayra mashura haka nan kuma tsuntsaye da aka tattara su su ma an sa su su da yin tasbih tare da shi Allah ke wa allanna lahu al hadid sa'annan kuma muka tausasa masa bakin karfe ma'ana suka ce wato Allah ya bashi dama ya sarrafa karfe yadda yake so shi idan zai sarrafa karfe baya bukata sai ya sai ya kona ka da wuta ba ko ya bubuga ka da guduma ba a'a da hanayensa yake sarrafa shi yadda yake so kamar da za ka sarrafa auduga haka yake yi sanan dawo na da muka bashi wannan sai muka ce masa me Allah ce sai muka ce a ni'mal sadiga. muka ce masa ka aikata ka sana'anta sadiga. sadigat wato sifa ce wannan sadigat sifa ce ne mausufin masu takdiruhu durur ah, a ni'mal duru'an sadigat mana muka ce masa kai durur a na sulke kusan bare ba na sulke rigar yaki yawa ne sulke <laughs> ya ce sunan shi da Hausa sulke eh, ni kawai zan ci maku rigar yaki ne irin rigar yaki na da na karfe da ake mayaka su sa shi shine durur to yi Allah ya masa ka yi wannan tsoro din sadiqat masu gamman miki shine sadiqat su game jiki ina fata gane sai ya masa wa qaddir fi ka kaddara wurin saka mana idan ya tashi kera wannan abun ya yi shi daidai wa da kada ya zama to yi yawa kada ya zama kuma yi ma mutum kadan ina fata shi shine wa qaddir fi in ya tashi yin sakan wannan abun ya yi shi daidai Allah ya ce masa wa'malu salihah kuma ka yi aiki aiki na kwarai in ni bi ma ta maluna basi ni fa ina ina ni mai gari ne game da abin da kuke aikatawa saboda haka wannan shine abin da aikin annabi dawo ya kasance yana yana sarrafa karfe yana wato wannan rigan ya gidin aka ce yakan yi shi da yawa ya sadda su ya samu kudi da yawa daga ciki ya ciyar da iyalansa daga ciki kuma ya ciyar da banu isra'il ina ba ta sai za ko manzala sallallahu ya yabe shi da wannan aikin hannu da yake a cikin wani hadisi manzala ke cewa inna asyaba ma ya ma akala rajulu min kasbihi sai ce wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min kasbi yadi manzala sallallahu yana cewa wato dukiya mafi sarki da mutum zai ci shine abin da ya samo daga aikinsa sai ce lallai annabin Allah nabi daud ya kasance yana ci ne daga aikin hannunsa ina ba ta gane saboda haka Allah ya hada masa wato alkhairin duniya da lafiya saboda mai bayan Allah ya ba shi wannan dama Allah ya ce masa wa amalu salih kai aiki na ƙwarai. kuma ya kasance mutum mai yawan bauta ga Allah subhanahu wataala sai zama to Allah ya tara masa alherin duniya da lafiya haka ya kamata wato rayuwar mumini ko musulmi ya zama to ka zama to wato a bangaren rayuwar duniya ba barka a baya ba a gane haka ne kuma a bangaren addini ba barka a baya ba ina ba ta mu gane yani ya kamata a ce misali yanzu a samu mutum a ce misali likita ne sannan kuma malami addini agan ya fara abu a alheri ko ba ka ko a ce injiniya ne sannan kuma ya san addini yana da son addini to haka ya kamata ba wai a ce mutum ustazi ne amma kuma ta bangaren jini ba shi da wani rawa ciki ko ya zama mutum gaba ya kawai ya marga hankalinsa ga a ga duniya amma kuma bangaren jini ba shi da wani rawa ciki ya kamata a hada guda biyu ne ina fata mu gani ان وعمل صالحة التي إني بما تعملنا فصير نعم قال جميل وإن سليمان وعسلنا له عين ومن الجن من يعمل بين يديه ومن يزد عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وتماثيل سائل sai kuma Allah kuma wataala ya kara mana da labarin ɗansa Annabi Suleiman Annabi Dawo shi ya haifi Annabi Suleiman sale yake kamar da muka ba annabi Dawud falala shi ma annabi Suleiman mun ba shi falala nasa alace wani Suleiman kuma ga Suleiman mun hore masa ne arrih mun hore masa iska yana iya sarrafa iska yadda yake so Allah yake guduwa shahar wato iskan yana tafiya da shi tafiyan safe yana yin tafiyan safe gwargwadon tafiyan wata daya warawa washa sha tafiyan maraici kuma in zai tafiya da shi da maraici yana yin tafiyan wata daya kenan a yi ne guda annabi suleiman yana yin tafiya tafiyan wata biyu a yi ne daya ina wata mun gane safi da maraici safe tafiyan wata daya maraici tafiyan wata daya haka yake duk inda yake so iskan za ta tafi da shi ina wata mun gane shine wuduha shar wa rawaha shar sai ce wa asalna lahu ainal kifir haka nan kuma wato mun gudanar masa da marmaro na algefir na wato ruwan dalma mana narkakken dalma sai zama to shi ma yana jere abubuwa sannan yana bukatar wannan ruwan dalma ya zuba a kan karafa da ake hadawa domin idan suka bushe su kama da juna shine wannan ainihin kitbe ruwan dalma narkakken dalma da ake hada karafuna da shi Allah ya ce mun gudanar masa da wannan sannan kuma daga cikin fadar Allah ya bashi kuma Allah ya ce wa minal jin sannan kuma daga cikin aljannu kuma akwai man ya amalu bayna ne akwai masu aiki a gaban sa bi izni rabbihi da izinin ubangiji sa yana sarrafa aljannu yanda yake so ina fata mu gane kamar da yake mana Allah ya bashi iko sosai akan su Allah ya ce wa minal shayatin man yaqusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik ko ba ka bane wannan mutul anbiya a asratu sad yace Eh, washayafina kulla banna'in wa gawa ko wa akharina muqarranina bil asfar wannan shi ke nuna cikakken iko sakan su saboda me washayafina kulla banna'in alita da shaydanu kulla banna'in kowanne masu gine-gine suna gine suna masa gine irin duk wani gine da yake so wa gawa haka na kuma masu nutsewa cikin ruwa su fitar masa da gwalagwale ko ma'adinai a cikin ruwa ce wa akharina mukarrani wasu kuma sun yi laifi ya tattaure su ya sa masu hanfa ka gani in ba dan sulaiman waye sai ya daraja da nan suna wannan zamani kaga to wannan duk shi ke nuna irin girman mulkin da Allah subhanahu wataala ya ya ya ya bashi na'am shine ta nace wa man yazid minhu an amrihi duk wani daga cikin su wanda ya kauce ma a a a a umurnimu an amrina daga umurnimu nuzikuhu za mu dandana masa min azabi sai daga azaba wutar jahannama saboda haka dole ne kawai su masa biyayya tsoron shi suke yi ina mun gane Allah ya ce ya maluna lahu ma ya sha suna aikata masa duk abin da yake so min mahari daga mahari wasu malamai suna fassara mahari ba da masallatai wasu malamai kuma suna cewa kalmar mahari ya hada da kowane irin dakuna mana sai zama da dakunan ibada da kuma dakunan na hutawa duka ya shiga cikin mahari wata mazir haka nan kuma mutum mutumin na ba sura eh, suna suna suna sana'anta masa sura mana su kera surar mutum misali ko surar dabbobi su yi su yi shi ko da kasa ko da duwatsu ko da eh, itace za su suranta abu ina fata mace da tinsal suna yi masa wajifa ne haka nan kuma da wato akushi eh, akushi kal jawab masu girma kamar tafkin ruwa ina fata mun gani ko kududdufi yace wa kudur haka nan kuma da tukwane manya manya rasiya kafafu tukwane ne manya wanda aka wanda a kafe suke a wuri daya duka wannan abubuwan wato suna yi masa ne dan wato Allah yana kawo mana wannan abubuwan dan mu ga kufanci girman mulki ba nan da yake wata mafi suna masa in timbat wannan abu malam suka ce ya halalta ne a shari'ansa amma mu a shari'ar mu haramu ina fata mu gane haramu ne mutum ya suranta mutum ko da kasa ko da dutse ko da itace ko ya suranta duk wani abu mai rai wannan haramu ne a shari'ar mu amma a shari'ansa Allah ya halalta masa ina fata mu gane saboda ko kowanne annabi da yanayin shari'ansa, sai dai kuma annaba suna taru ne akan tauhidi babu bambanci a tauhid dukan suna kira zuwa ga bauta Allah amma abin da ya shafi abubuwa na aiki to akan samu bambanci za a iya samu wani abu haramu ne a wurin su halal ne gare mu za a iya samu wani abu halal na gare su haramu gare mu shine da da kullun a kan shir'atan wa ko kowanne mun sanya masa shari'arsa da kuma hanyar rayuwarsa ina fata mun gani saboda haka suna masa waɗannan abubuwa da waɗannan tufa ne suna cewa wannan yana nuna cewa yana nuna girman mulkin sa saboda mai idan aka ce ana girki a cikin tukwane manya masu girma wannan yana nuna wato yawan girki da ake yi kuma yawan girki yana nuna yawan mutane masu cin wannan abinci sannan kuma yana nuna wato karamci shi sarki ko ba haka bane tunda wannan yana cewa mai karamci ne yana ciyar da mutanensa saɓani abin da muke gani yanzu na a a sarakunanmu da shugabanninmu sai ka gan sarki an taba bani labarin wani sarki ba zan ambaci sunan shi ba sarki wani gari ne ya tara kayan abinci a cikin store na gidansa shekara da shekaru har sai da suka lalace buhunan shinkafa suka lalace tirela ya sake shiga cikin store dinsa aka shika tirelar zuwa aka je aka zubar subhanallah bayan kuma ga talakawa da yawa wasu suna kwana ba abinci amma kuma ba za a ba su ba ina ba ta mu gane wannan kuskure ne rashin ciyar da talakawa na cikin abin da yake ja mutum ya kai mutu zuwa ga wutan jahannama Allah na tafi nan anil mujrimi ma kun fi saka qalu lam nakum min al musallin wa lam nakum nut'imu al miskin ba su ciyar da miskinai sai da kawa ya kamata sarakuna musu yi koyi da irin wannan sarkin mai adalci yana ciyar da mutanensa, ana kirki da yawa ana ciyar da mutane ina fata gane wannan shine wa kuduri rasiya duk wannan Allah ya ce da muka ba shi wannan muka ce masa ilmalu ala Dawud shukura. ku iyalan annabi Dawud da kai annabi Dawud da danka annabi Suleiman ku yi aiki domin godiya ga Allah subhanahu wata'ala ku yi aiki domin godiya ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa annabi Dawud ya kasance daga cikin bayi Allah masu bauta sosai bal manzala sallallahu alaihi yadda manzala ya yabe shi ta bangaren aiki da hannu manzala ya sake yabon shi kuma ta bangaren ibada a wani hadisi manzo Allah yana cewa ahabbu salati ila Allah yace salatu Dawud yace yace menene yace kana kana yanamu nisfu layl wa yaqumu thuluthahu wa ya yanamu thuluthahu yace wa ahabbu siyama ila Allah siyamu Dawud kana yasumu yawman wa yufiru yawman wa la yafiru idha laqa yace sallar da Allah ya fi so shine irin sallar annabi Dawud ya kasance yana bacci rabin dare sannan kuma yana sallaci sulusin dare sannan kuma ya yi barci dutsen dare kuma sannan kuma yace azumi da Allah ya fi shine azumi irin na Nabi Dawud yakan ya azumi rana sannan kuma ya sha azumi rana ya azumi yau gobe ba zai yi ba shine siyami Dawud sannan kuma Allah ce wala manzo Allah ce wala yafiru ila lata baya gudu idan ya hadu da makiya a wurin jihad baya gudu ina ba ta gani saboda haka yana aiki bal a watar a wasu malaman tafsir suka ce wato ya kakkasa iyalansa akan ibada daga safe zuwa marke ya zama to babu wani lokaci a faci za a samu wani daga cikin iyalinsa yana cikin ibada aka yi karkasa to shi yasa wannan abu mana cewa ya kamata mutum ya yi yi aiki ya gode wa Allah subhanahu wataala godiya ga Allah subhanahu wataala kan cika ga nimomin sa malam suna cewa ya hada abubuwa guda uku idan Allah subhanahu wataala maka ni'ima za ka gode masa da zuciyanka imana ka yi imani cewa wannan ni'ima daga Allah ce ba so da wayonka bane ina fatan gani? sannan kuma ka gode wa Allah da harshe ka ce alhamdulillah sannan kuma ka gode wa Allah da aiki ina fatan mun ka kara dage wurin ibada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashin dare yana sallar dare har wato kafafuwansa suka kumbura da Aisha ta tambaye shi yace me afala akuna abdan shakura shi ba zan kasance bawa mai godiya ba ga Allah subhanahu wataala to haka ya kamata mutum ya ya zama Allah ce wa qalilu min ibadati sai da kuma dan kadan ne daga cikin bayina masu godiya bai kamata mu kasance ta waɗannan ba ya kamata mu zamanto masu dubiya lalace mu kara فلما قضينا عليه الموت ما على موته فلما خر تبينت أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب نعم ce duk wannan mulkin da Allah ya ba shi, Allah ya kaddara masa mutuwa, ko ba ka bane. Wannan ishara ce ga kowa, ko me Allah ya baka na mulki, san cewa wata rana za ka bar wani mulki sina Allah ce falamma qadaina alaihi mu a lokacin da muka hukunta mutuwa a kansa ma dallahum ala maut babu abun da ya jawo hankalin su zuwa ga mutuwansa su aljannu da suke aiki a gaban babu abun da ya jawo hankalin su zuwa ga cewa sarki ya mutu a fatime illa da batul arz a fate dabban kasa gara gara shi ne gara ko gara gara yawa shi ne gara eh shi ne gara ta'kulu min sa'atahu wanda tana cin min sa'atahu ai asahu sandansa wato abin da ya faru shine annabi Suleiman idan aljanu suke aiki dan suna aiki yakan fita ya zo da sandansa ya jingina ya dogara kan wannan sandan yana kallon su yana supervising din su wannan shi ma abun koyi ne ga sarakunan mu da shugabannin mu ba wai ka bada umarni a je aiki ka je gida ka je ka zauna ofis a zo a ce maka an riga yi aiki baka san an yi ko ba yi ba wannan kuskure ne ya kamata ce sarki yana fita su ga yana fita yana bibiya aiki da yasa a yi ana yi ko ba yi haka annabi sulaiman yake yake mulkin sa yakan fita yana kallo ko suna aiki ko haka idan ya fito yana fitowa da sandansa sai ya dogara akan wannan sandan yana kallon su to sai ya fito wata rana ya tsaya akan ya dogara kan sadar yana kallon su yana wannan hali sai Allah ya hukunta masa mutuwa sai ya mutu aljannu suna nan suna ta aiki idan suka daga suka kalle shi suka ce yana nan yana nan mu cigaba da aiki sai su cigaba da aiki ba su san cewa ya mutu ba alhali kuma ya mutu suna nan suna ta shan wahala ana ta aiki suna wannan gine-gine wane ne masu shiga ruwa su tada kowa aiki ake ana tsoron sarki ba san cewa sarki ba mutuwa to yana cikin wannan har wannan gara gara ya zo ya cinye sandan ina ba zama da ya cinye sandan sai ya faɗi sun da ya riga mu sai ya Shi shine Allah ke ma harra a lokacin da ya faɗi ta bayyana tilke sai ya bayyana ga aljinu har da mutane ma cewa mai allau kanu ya'lamun al-ghaib cewa su aljinu faɗi? da cewa suna sane da gaibu to ma labisu fil azabi da ba su zauna ba a cikin azaba mai wulakantarwa ba su aljannu sai ma mutane suke su suna da ilimin gaibi ina mata mutane suna cewa su suna da sun san gaibo to sai ga shi Allah ya hukunta ma sarkin su mutuwa ba su san da mutuwarsa ba suna ta wahala suna ta wahala aka ce sai da suka yi wajen shekara guda suna wannan aiki sannan sai da ya fadi sannan suka gane cewa ai ya mutu masu su to a haka sai asirin su ya toyi mutane suka cewa ashe duk fada cewa suna sun san gaiba ce kariya suke ba babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya fallasa su ya tsona su ne su cewa ba su san ba. aka ce a lokacin wasu malamai suka ce saya aka gane cewa sun aiki kusan aikin shekara daya ya yi kusan shekara daya bayan mutuwarsa aka ce garadin ne suka je suka samu suka bashi sanda irin sanda annabi Suleiman din suka bashi yaki suka suna ta kallo yaki na yini guda da haka suka gan gwargwadon abin da yake na yini da sai suka kaddara inda zai ki wannan sadan kwana nawa ne zai zai dauke shi suka gan cewa kusan shekara da yayi bayan mutuwansa kafin garar ya gama cinye wannan sandan sannan ya ya ya fadi saboda haka wannan yana karantar cewa babu wanda ya san gaibu a face Allah subhanahu wata'ala aljinu ba san gaibu ba duk masu tsafi da suke cewa suna zuwa duk kariya suke yi babu wanda ya san gaibu a fashe Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan yana karantar da mu cewa ko me Allah ya baka da mulki na farko dai mulkin ka ba zai taba kai irin mulki Annabi Sulaiman ba sannan kuma duk da wannan mulki da Allah ya bashi to bai dawwama ba akan wannan mulki sai da Allah ya hukunta masa mutuwa to haka kowa ma da kada wato zaji mulki ya tafi da hankali ya shagalta da mutum gabanin Allah subhanahu ala, ya kamata ko me kake cikin na jin daji na mulki na zuciya na mene kasancewa ba wata rana za ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma zai maka hisabi saboda dole ka yi aiki ka tsana dama wannan ranar tanadi mai kyau za mu tsaya nan saboda za mu shiga wani kisa ne kuma daban abu da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa inda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana wani kalamu Dai hamdi shirin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da akwai tambaya da ya biyo uku kan gwada ya kurbar kwalawa na'am su suna mutuwa tabbas a kuma sun mutuwa sai Allah su je lahira ai babu wani hanya zuwa lahira ta hanyar mutuwa ina fata mun gane saboda haka dika su kuma suna mutuwa sai dai kawai zai yi suna jimawa tsohon rayuwarsu ba irin namu ba kome suna da yanayin rayuwarsu kome suna yi eh, kome suna yi na walif نعم نعم wannan wannan wannan wannan labarin bai inganta ba bai inganta ba mun yi bayanin wannan malaman da yawa suna kawo wannan labarin karkashin ah, wannan ayan ayan da ta zuwa cikin suratul hashir akwai na yare wannan kafin ya yau da zina mana takula wata wurin na kuma kada man da wani aya ne zaka wannan eh na da fadin karkashi wannan aya shi ne malamu suke kawo wannan wannan labarin sanda muka gara suratul hashir wata fara na yi bayan wannan na kurkuri ya kawo dinka ga baki da duka babu wanda ya ingata ina magana babu wanda ya ingata shi amma da malamu suna ambace su dai istina ta dan da su kula cewa duk inda mutum yake idan Allah ya kaddara musu a masa mutuwa zai je wannan wurin ya je ya mutu amma da ingancin kisan gaskiya a sanadin baki gida kurdu ya koro sanadi daban-daban duka babu wanda ya gada Allah wa alaikum gada wa alaikum salam aiki ba ai ba ba ba kake yi ba da da da da hannun da kana bude wala Allah ce wannan aljarin kafirin aljarai baya ba za ba zai iya hamulin sararan karatu alqur'ani ba saboda haka ai ta maka addu'a din ba kuma da tsaye to Kaka shi ne rukiya ba ba za ta yayi kita ko ba Allah zai tsaya ya yi ko ban ce ba ba ba ga wala ya na alƙalin zai duba gani kan da nago Allah ta'ala sai mutane suna ganin aljanu wani ana cewa wasu suna wasu suna iya ganin aljanu ai aljanu yana iya su aljanu suna canza sifofi yana magana yana ya daukar sifan kare yana ya daukar sifan maciji yana ya fitowa kuma a sifar da zahiri a gani wasu suna cewa sun saba gani na yana yana gani su kana kana so lokacin da Suleiman ne ai yanzu zake magana ko lokacin da Suleiman yanzu yake mana lokacin da Suleiman yana gani su yana na ce suna masa aiki yana masa hukunci da yadda yake hukunta wani adam haka yake hukunta a duniya gashi nan ya zo da rasu kowa da mutum maka wanda haka a wannan zamani a wanda suke cewa suna za ta iya bayyana kuma ta ta gani na ba shi ka ne to shayarwa na mace mace ta tayar da jariri na a to gaskiya wannan ina so tuna wani hadisi da ya wuce innamal ايوه انما الرضاعه من المجاعه انا بقول لك ايوه انما الرضاعه min al-maja ko wani abu makamancin haka ma'anar shayarwa da ke haramtawa da ke zama mutum ke zama to maharami shine wanda aka yi saboda yunwa ina fatan bane ma'ana duk sanda mace ya zama to akwai jariri kuka da ita ba a mahaifiyan yana cikin yunwa sai kuma ta shayar da wannan jaririn har ta sha har ya sha ya koki. to shi yana ta zama ta zama kamar uwa gare gare wannan jaririn ina fatan bane ta zama kamar kuwa ga gare wannan saboda me wannan shine maganan da ya fi dace ina wata bane saboda wasu suna cewa sai jarin ya sha kamar da ya zuwa cikin hadisin Aisha so biyar magane so biyar shi yake haramtawa ina wata bane kuma so so biyar to amma dai idan muka hada da wannan inda ma raza min al-majaa to zai zama to da so biyar din kuma ya zama to lokacin da jaririn yake lokacin da mutum yake cikin shekara na shayarwa me yasa malam suke sa waɗannan ka'idodi saboda kada mutum yanzu bayan ya girma ya ce zai iya sha nonon mace yanzu kuma ta zama so kamar uwar uwa gare shi duk da cewa mun zata ya hana halatta haka ga sani amma kuma nan wasu mata wannan hukumul aini wannan khas bi bi to haka duk sanda mace ta share da jariri dare na cikin yunwa kuma jaririn ya sha har ya take da kansa saboda koki yana wata bane to ta zama kamar uwa ga wannan na wannan ya Eh wannan haka ya haka manzo sallallahu alaihi wasallam Allah zai hisabi a kansu a ranar tashin kiyama ya ba kowane sa daga ba kuma ya a su tana mene ne? Aiwa? Eh. Eh. Sai ta rasu. Na. Tana da ciki. Eh. No. Ciki ya bai ya tattawa ya rasu ba yana so a cire ciki kuma ya ce dole dole a cire su a gare su Thank you. wannan wannan abin da suka yi kuskure ne uban yariya ya na nan bai ce komai ba to gaskiya suna da haƙƙi su yi magana ina wata kowa da ne wato gawa yana da hurumi kamar da lokacin da yake raye ina wata magana yadda bai halarta ka cutar da mutum a raye ba to haka ya haramta ka cutar da gawarsa ko da bayan mutuwansa ina fata mun gane saboda ka matuka likitoci sun tabbatar da cewa cikin ya mutu baya motsi kuma to bai kamata a ce za su zo kuma su farke cikin ta su cire jaririn a je a dinne ta da shi wannan wannan wannan ba karami kaji ba ne akan akan akan akan hurumin matan ba ina wata mara wannan ba karami kuskure ba ne kuma iyayen suna da haƙi su hana miji mini ba shi da wannan ikon ya ce a saba ma hukunci shari'a saboda tsoronsa saboda wani al'adarsa ya ta a wuri a gare su kona ba a wannan ba ba zai ba a fifi ta al'ada akan hukuncin Allah subhanahu wataala saboda ka wannan abin da suka yi kuskure ne eh, bai kamata a yi haka ba gaskiya saboda gawa da kurmi kamar da yake idan yana rayu Allah ya kire mutane mu Allah ya karama mana eh, fahimta rashin ilimi ne da jahilci ke dawo da waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye Allah ya kamata